Har yanzu muna cikin littafin Kece Sila wallafar Aisha B. nasar Idan ba manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne a inda muka ce dalin ta kankame Arfat da ke ta bata baki akan ta ɗauki ta takaddarar. Ita kan faɗi take, ku taimaka ku ce min mafarki nake yi. Ta yaya zan rayu babu ya min ɗina bayan ya min alkawarin ba zan yi hawayen maraici ba. Wannan wani irin zalunci ne. Ya Arfat na shiga uku, rayuwata ta lalace. ta fashe da wani azababban kuka da sai ka ɗauka ana yankar naman jikinta ne. Fuskar nan tata ta yi rudu-rudu ta yi jajir a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Arfat da ya gaza furta komai don ta yi bala'in ba shi tausayi ya goge nashi hawayen a wayance sannan bai gaza ba ya ci gaba da lallashinta. Ta daina sumbatu amma ba ta daina ambaliyar hawaye ba. Ita kadai idan ta tuna irin tsantsar cin amanar da ankali ya yi musu sai ta fashe da kuka. balle ma idan ta tuna ta yi rashin ɗan uwa da mahaifi ta tabbata rayuwarta ta ta gayyara ba dan ita dan musulma ba ce tabbas yau da ta ɗauki nata ran ta huta da ganin wannan baƙin zaluncin haka yinin ranar dalin ta kwanta tana zubar da hawayen maraici idanuwanta sun je me ta koma wata daban tunda take bata taba jin wani labari mai tayar da hankali da tafiyar da nutsuwa kamar wannan ba bata taba jin abu mai gusar da hankali kamar wannan ba Tuni wata muguwar bakar tsanar ankal ta da ra'ayi lahirin jikinta ba iya zuciyarta kadai ba. Tabbas da za a bata wuka sai ta kashe shi kuma ta kashe kanta. Ko babu komai ta rabu da azaba da bakin cikin da take fuskanta a halin yanzu. Tsakanin Arfat ko kuma abbansa babu wanda ya farta mata komai. Babu wanda yake da ƙarfin gwiwar ba ta haƙuri akan ta daina zubar da hawayen nata. Kashe gari ma hakan ce ta kasance. Dalin ta kasa ci kuma ta kasa shan komai, ido kawai take bin jama'a da shi. Ta gaji da duniyar, kawai jira take ta mutu ta huta. Arfar da ya dawo yanzu dauke da breakfast a hannunsa, jikinsa ya sha bandeji saboda ranukan da aka rarrafe, Ya karaso gun dalin da ke tsaye a jikin taga, ba ta ko kifta ido. Mu je ki ci abinci ko? Ya faɗa yana kallanta. Ba tare da ta kalle shi ba ta ce, ba na ci a ƙosha nake. Mararai cewa ya yi, please mana dalin, ta juyo tare da rungume hannayenta ta ce na ce ba na ci don allah kar ka takura min dole ne sai na ci ka rabu da ni mana arfad ya yi shiru yana tausaya mata tunda yake bai taba jin an ce masa dalin ta yi fushi ba ko kaɗan ba ta da fushi mutum ce mai haƙuri da yawan fara'a dama fushin mai haƙuri ai ba shi da daɗi ya kyale ta kawai ta mai da idanunta kan windon take hawaye sababbi masu ɗumi suka soma ambaliya a fuskarta ta tsugunna jinjiri na ɗibarta lokaci guda ta buɗe wani sabon shafin kuka arfat ya ƙaraso da sauri gami da riƙe ta bai yi aune ba ya ga ta tafi ta faɗa kan hannunsa kuma har lokacin hawaye na zuba daga idanunta Na idanun nata suka rufe arfat ya ɗago ta yana jijjiga ta amma ina ya yi saurin ɗora ta akan gadon da yake barista ya shiga ban ɗaki ya fita a tsorace ya kira nas domin a bata taimakon gaggawa ta jima a haka kafin ta farka wanda ko da ta farka ma da hawaye a idanunta ta farka likita yi wasu arfat bayanin hutu kawai dalin ke bukata da kuma a kwantar mata da hankali ta daina damuwa kuma ta daina zama babu abinci saboda kar wani abin ya same ta ko da ta farka duk da haka kukan take yi arfat ya karasa kusa da ita yana mata nasihu masu ratsa zuciya dan allah dan annabi fina ki daina wannan kukan haka ki yayyafa wa zuciyarki ruwan sanyi Ki sani mahaliccinmu na iya jarrabar mu ta kowane fanni. Ki yi haƙuri ki ɗauki komai ba komai ba. Ki fawwala wa Allah lamuranki shine majibancin dukkan al'amuranmu. Ki ɗauki haƙuri da dangana kamar mumini na ƙwarai. Ki ci jarrabawar da Allah ya yi miki wanda ta hakan ne yake gwada imaninmu. Dalin ta fashe da kuka wiwi. Ya Arfat, ya kake tunanin zan zauna da tunanin cewar wai ya amin dina ya rasu. Ba ni da wani gata sai shi. Lallashin ta Arfad ya dinga yi wanda da kyar ya samu ta tsagaita da kukan, amma ba wai don abin baya cin ranta ba. Haka da kyar ta samu ta ci abinci. Babu jimawa kuma zazzabi mai zafi ya rufe ta. Arfat ne ke kulawa da dalin lokaci guda kuma yana kulawa da abbansa da kuma kansa. Aka suka cinye sati guda a cikin asibitin, wanda duk kusan bayan kwana biyu ankul yana zuwa idan yana bukatar wani abu. don ya saka ana yi masa aiki a kan takardun a mai da sunan dukkan kadarorin ya zama sunansa ne a kai sai da sati ɗaya ya cika sannan komai ya kammala kuma ya rabu da su a kan za su iya zuwa duk inda suke so don ya yarda babu gwamnatin da ta isa ta kama shi da wani yake takama idan ya faɗi hakan arfat a ransa yakan ce ai akwai allah don wallahi babu wanda zai ci dukiyar maraya ya zauna lafiya ko ka zalunci maraya ka zauna ƙalau? ko da kuwa ba maraya ba in dai ka zalunci mutum babu kai babu zaman lafiya domin addu'ar wanda aka zalunta ba ta da hijabi tsakaninta da Allah haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka sa mu dace amin summa amin babu laifi arfat da abba har da dalin ɗin sun samu afuwa duk da sun sha wahala sosai Bayan ankal ya bar sa a ɗakin likitan ya shigo da takardun sallama kamar yadda ya sanar da su za a sallame su. Sanda suka fito dalin ta ce za ta koma gida gurin ummi tunda yanzu ita kaɗai ce ta rage mata saboda ta gane babu laifinta. Yanzu duk laifin ankal ne wanda shi a yanzu ma ya daɗe da barin ƙasar tunda duka burukansa sun cika. Don ko dukiyoyin da ke hannun Abba ya riga da ya karɓe komai ya dai bar masa gidan ne kurum babu musu su masu arfat suka ce bari su je can kafin nan akwai kayayyakinsu a gida za su je su ɗauka haka suka je gidansu suka ɗebo sannan suka wuce gidan kallo ɗaya za ka yi musu duk su ukun kasan sun sha wahala sanda suka isa gidan suka tarar da momi a nata ɓangaren tana rangwame da hoton malam tana kuka sosai zuciyarta ta yi rauni ba kaɗan ba sakamakon ganin zuwan ankal da tafiyarsa shida matarsa babu zato ta ga dalin a kanta ta ajiye hoton tana goge idanunta ta rungume diyar tata da matukar kewa da kuma ƙaunarta haka ma dalin ta saki marayan kuka mai cike da ƙaunar mahaifiyar tata sai da suka jima suna zub da hawaye sannan suka zauna dalin na tare da momin nata arfat ne ya yi wa momi bayanin komai filla-filla bayan da ya dasa aya ne momi ta nisa cike da jimami ta ce babu komai ya je da dukiyar mu kuma mun bar shi da allah Ni dai yanzu burina shine na ga dukkan yarana a tare da ni. Na san ba zan samu na mai da alamin ba, amma ku taimaka ku kawo min safiya kusa da ni, na san za ta ɗebe min kewar alamin ɗina. Dalin ta ji ƙwalla ta kufce mata, wannan wanne irin baƙin labari ne. Yaya ya min ɗina zai rasu? Ta goge hawayen idanta cike da zazzafar ƙaunar ɗan uwan nata kuma rabin jikinta. Sun tsaya akan cewar gobe alfat zai je ya ɗauko su safiya a ƙauye wanda shi yau ma ya so tafiya amma momi ta ce ya bari zuwa gobe don akwai buƙatar ya huta a karkara kuwa alamin ya riga da ya gaza haƙurinsa ya ƙare ya gaji da jiran su arfat wanda hankulan kowannensu a tashe yake musamman ma in suka tuna wane ne ankle da irin makircinsa alamin ya ƙudiri aniyar zuwa ya ceci su arfat ko da kuwa hakan na nufin zai rasa ransa ne domin kuwa ya san Arfad ya yi masa halacci iya halacci. Safar na zaune ta gama ayyukanta ta dubi zoben hannunta, ta ɗan marza shi kaɗan lokaci ɗaya hawaye ya ɓarke mata, har yana ɗiga a jikin zoben. Ta share ƙwallar idanun nata ta miƙe ta ce wa iya za ta je ta gano jikin antisafiyanta. Iya ta ce ta gaishe su. Daga haka ta suri gyalanta ta wuce tana murza zoben da ke hannun nata a hankali, wanda na Arfat ne da ya ba wa Safiya ajiya. safra kuma ta gan shi a ɗaki ta ɗauka ko da ta isa cikin riga ta tarar da ummi da alamin suna tattaunawa a kan zai je birni gobe ya ga me ake ciki ta wuce ɗaki inda safiya take safiya na ƙoƙarin kwashe kayan da suka yi breakfast safra ta shigo ta rungume safiyan tana kuka hankalin safiyan ya tashi ko bata faɗa ba ta san me take wa kuka don safiya ta fi kowa sanin halayyar safran Safiya ta zauna ita ma ta zauna tana fuskantar ta. Ta sa kyalle ta goge mata hawayen nata. Ki daina kuka safra, dan Allah ki kwantar da hankalinki. Ya Arfat yana nan zai dawo. Addu'a za ki yi musu ba wai kuka ba. Tunda babu abin da zai amfanar sai dai ya jawo miki wani ciwon daban. Da waɗannan kalaman Safiya ta ci gaba da lallashin safra. Kashe gari Arfat tunda ya tashi da asuba ya yi wanka ya yi shiri cikin kaya masu kyau kalar kore. don arfat ya kagu ya je ya ga safra lokacin abbansa na bacci don haka bai ko tsayayi wasu dalin sallama ba ya wuce sai dai bai kai ga tayar da motar ba aka kunkwasa glass din ya juya yana mamakin ganinta ta yi masa murmushinta mai matukar kyau sannan ta zagayo ta shigo gidan gaba fina me ya kawo ki nan dalin ta limshe ido barista ni ma ina so na je na gaya anti safiya take na yi kewarta sosai daga haka ya ja motar suka bar gon ko da aka soma tafiya dukkaninsu sun yi shiru sai da suka yi nisa dalin ta ce ya arfat na gode sosai abubuwan da ka yi mana muna matukar godiya ni da ya amin ɗina ka yi komai ne domin mu da kuma don a yi sabin justice wa mahaifinmu Allah ya saka maka ya arfat ya ce amin ubangiji Allah ya cika miki dukkan borinki dalin ta rufe idanta ta kwantar da bayanta a jikin kujerar tana ji zuciyarta na yi mata rauni duk cikin abin da kai yaya arfat saboda mu kai sai dai ta yaya zan iya cire soyayyarka a raina ta faɗa a cikin zuciyarta tana ji idan tana tara ruwa ko da suka isa a ƙofar gida suka yi fakin sai dai gidan a kulle alamar babu kowa da yake duk sun je riga saboda alamin na shirin tafiya ganin gidan a kulle yasa arfat ya ce su je riga suka rufe motar saboda ba za ta iya zuwa can ba Suna tafiya a hankali, dalin na satar kallonsa. Fatanta Allah ya sa ya furta mata da gaske yana santa. Tana satar kallon nasa ne bata ankara ba ta bugi dutse a gabanta. Matukar zafin da ta ji ne ya sa ta rintse idananta. Hawaye ya fara ambaliya haɗi da 'yar ƙara. arfar ya ƙara so da sauri yana mata sannu. Ta tsugunna haɗi da riƙe gurin da ta buge. Allah ya sa dai bai fashe ba. Ya mulmula mata haɗi da bata taimakon gaggawa. sai da ta huta sannan suka ci gaba tafiya tana ɗan ɗangisawa saboda zafi har suka ƙarasa gidan daga nesa safar da ke tsaye a waje tana nazari ta hangi kaya na walwali ta yi murmushi saboda mai kayan ta tuna mata da dalin sai kuma ta hangi kamar arfat ɗinta san bata ma sani ba sai gani ta yi tana sauri tana nufar su ko da ta ƙarasa gurinsu ta ga tabbas shine sai hawaye suka fara ambaliya a fuskarta tana furta ya arfat sam ta manta ma da dalin ɗin da ke kusa da shi daɗi ne ya ziyarci ilahirin jikin arfat musamman yadda safiran ta nuna farin cikin ta karara saboda ganinsa da alama ta yi kewarsa safra ce ta ja hankalin safiya ta fito ita ma take ta hango dalin da saurinta ta je ta rungume ta tana bayyanar mata da matsanancin farin ciki hakan ya jawo su iya dukkaninsu suka fito na aka buɗe sabon shafi na farin ciki musamman ganin dalin tare da arfat ɗin alamin kuwa da shi ne ƙarshen fitowa ko da sa'arfat suka gan shi sun ɗauka gizo yake musu har ya ƙara so dalin tana bin sa da kallo sai da ya riko hannayenta sannan ta ɗan saki ajiyar zuciya hankalinta ya dawo kanta ta gwale ido ya amin kana nan a raye alamin ya juyar da ƙwayar idonsa ɗauke da burmushi sai ta rungume shi cike da matsanancin farin ciki arfat ne ya ce ummi da gaske alamin ne Ummi ce ta damu rashin ganin abban Arfat ɗin a tare da su. Ta kasa yin komai ta ce Arfat baka sanar mana abin da ya faru ba kuma ya na ganka kai kaɗai. Arfat ya ce Ummi mu zauna tukunna. ma mai girma safra ta shimfiɗa musu suka zazzauna abin gwanin ban sha'awa. Dalin ta ƙi rabuwa da alamin sam hannunta na hagu alamin ne na dama kuma safiya ce ta riƙe mata hannunta haka ma alamin ɗin yayin da arfat ya zauna daidai yadda zai ji daɗin kallon safira wacce ta samu kujera ta zauna daga ɗan baya. Arfat ya zayyana wa ummi komai wanda ya matuƙar ɓata wa kowa rai. Yanzu burin ankal ya cika kenan ya ci bilis. Dalin ta ce, ni ma don Allah a sanar da ni abubuwan da suka faru wanda ban sani ba. Tun da da an ce ya Amin ya mutu, yanzu kuma na gan shi a nan. Ummi ta sanar da su komai yadda suka ga alamin ɗin wanda baffa yake kulawa da shi. Dalin kam ƙaunar yayan nata ta ninku a cikin ranta. A nan suka ci abincin rana, suka tsaya a kan da yamma za su wuce. Sun yi wa kowa sallama haka ma babban mairo suka bi shi da addu'o'in fatan alkhairi. Dalin tana ɗakin su alamin tana taya su haɗa kayansu. Ummi kuma tana nata ɗakin ita da Fadila. Safra da Iya suna karkara suna haɗa nasu kayan. Arfat ya ƙaraso ƙofar gidan. Yaro ya gani ya ce da shi, ka ce Arfat na kiran Safra. Yaron ya wuce ya je ya isar da saƙon. sai ta tsaya ta ɗan ja aji ta kuma ƙara yin kwalliya mai kyau amma ba mai nauyi ba sannan ta fito a hankali ka da mutum mai kyau ga cika ga kuma diri tana sanye da riga da skirt na les sai gelanta da ta ɗan ɗauri mai sauƙi da sallama a bakinta haɗi da nutsuwa ta ƙaraso idanuwanta na kallon ƙasa ya amsa daidai lokacin da ta tsaya a jikin motar a gefen sa kaɗan shiru ne ya ratsa na mintuna Safra bata ce komai ba shi ma Arfat ɗin ya kasa furta mata komai. Kallanta ya yi cikin rashin sanin abin yi. Muryar shi a dakushe ya ce, Safra, Safra ta ɗaga idanuwanta ta zuba shi cikin nasa ta ce ya Arfat. A yanayin salon da ta kira sunan nashi ya sa sai da tsigar jikinsa ta tashi. Ya ɗan ja numfashi sannan ya ce, Safiya ta yi miki bayanin komai ko? Safra ta yi shiru tana nazari. Da gangan ta ce a'a. ta ce dai akwai maganar da kake son ka faɗa min safra ta faɗa hakan ne saboda tana so ya faɗa mata sirrin da ke cikin ransa da bakinsa wanda ya ajiye shi shekaru da dama arfat ya gyara murya sannan ya ce safra ta ƙara ɗaga idanunta ta aza a kan fuskarsa a karo na biyu ina matuƙar ki safra ya faɗa yana kallon kwayar idanunta ta yi saurin sauke nata idan gami da jin yadda zuciyarta ke gudu tana bugawa da ƙarfi Da hanzari ta yi hanyar cikin gida tana dariya kaɗan-kaɗan. Arfat ya bi ta da kallo shi ma yana murmusawa. Ko da ta shiga cikin gidan ɗaki ta faɗa tana tuna waɗannan kalmomi masu tsadar gaske da suka fito daga bakin haɗaɗɗen gaya irin Arfat ɗin. Ko ta wanne fanni ba za a kushe shi ba, ya haɗu kam ga kyau ga ɗaukar wanka, ga tsafta ga iya tattali da ba da kulawa ga shi mai aji. Wani daɗi take ji na ratsa ta har cikin ranta. Kudu suka tashi komawa raba tafiyar biyu suka yi. Alamin da Safiya da Ummi da Fadila za su bi motar haya. Haka kuwa aka yi. Suka yi shatar mota babba, suka zauna a wadace. A ɗayan motar kuwa da yake safar ta tsaya nuku-nuku ta fito da wuri ba. Tana jin kunya har dalin ta riga ta shiga. Ita dalin bata kawo komai a ranta ba, ta shiga gidan gaba. Lokacin da Arfad ya ga dalin a gidan gaba ya yi shiru don ba zai iya ce mata ta koma baya ba. musamman la'akari da cewar bata san alakar da ke tsakaninsa da safra ba sai dai har ran shi ya so safra ce ta zauna a gaban aka suka ɗauki hanya iya da safra na baya inda ya saita side mirror ɗin shi yadda zai dinga ganin ta da kyau wanda ita ma takan saci sa lokaci zuwa lokaci har bacci ya ɗauke ta lokacin da suka samo momi da abba da abban arfat suna falo suna tsimayensu don har an yi sallar isha'i Momi na jin hon ta yi hanyar waje domin taro safiyan alamin ɗanta. Haka ma Abba da Abban Arfat suka rufa mata baya. Sai dai suna ƙarasawa suka tsaya kallon kallo ganin alamin. Momi ta dafe ƙirjinta da take ji yana mata suya da ta tuna da alamin ɗin nata don a zatanta fatalwa ce kawai take gani. Dalin ce ta zo ta rikota. ta. A nitsa ta ce Momi da gaske ya amin ne. Momin da idanunta suka tara kwalla ta ɗaga su ta kalli dalin. Dalin ta jijjiga kanta don ta tabbatar mata momi ta soma shatatar da kwallar farin ciki ya so gabanta haɗi da rungume ta da matuƙar kewar mahaifiyar tashi. Abba da abban Arfat su ma ba ƙaramin murna da farin ciki suka tsinci kansu a ciki ba jin al'amin ɗin yana raye. Kowannensu ya koma ɓangaren shi yayin da kowannensu ke cike da murnar ƙara haɗuwarsu. Musamman momi da ke farin cikin kasancewar duka yaranta na nan da lafiyarsu. Safiya ta fito daga wanka inda ta watsa ruwa mai ɗumi ta tsane jikinta ta shafa turararraka haɗi da mayuka masu daɗin ƙamshi ta ɗauko wata haɗaɗɗiyar rigar bacci ta saka ta yi fakin gashin kanta mai azabar kyau da tsayi ta karasa ƙofar ɗakin nasa ta ƙwanƙwasa ya amsa mata da cewar ta shigo yana zaune a gaban gadonsa yana tsane gashin kansa ta karasa gefensa ta zauna tun sanda ya kalle ta sau ɗaya bai ƙara kallonta ba don wani fitinannen kyau ya ga ta yi masa Kuntar da kanta ta yi a jikin kafadarsa haɗi da limshe ido cike da kewarsa. Da ƙyar ya iya cewa, matata ki je ki kwanta kin ji kin ga dare ya yi Safiya ta ɗan riko shi kaɗan ta ce, aini a nan zan kwana. Ana min babu musu ya ce to shi kenan. Safar kuwa tana kwanci ta yi rigingine tana tuna Arfat. Gefenta kuwa dalin ce da yake bangaren dalin suka sauka ita da iya da fadila. Ta ma duniyar tunani sosai sai murmushi take yi ita kadai. Dalin ta ɗan taba ta wacce ta fara bacci, amma wayar safran ta data ta wacce ke ta faman ringin. Safra ta ɗan saki numfashi, kamar ta ɗan tsorata. Kin ga wayar ki sai ihu take yi. Ta takura min ta hana ni bacci. Gaskiya ki saka ta a silent dan bacci nake ji sosai. Safra ta yi wa dalin ɗan murmushi sannan ta je ta ɗauko wayar tata da ke can kan dressing mirror. Ko da Safra ta ga mai kiran sai ta zauna a gaban dressing mirror ɗin. har za ta amsa sai kuma ta fasa ta ajiye a ranta tana raya sai ta ja masa aji gaskiya ta dawo ta kwanta ba ta kai ga karasa kwanciya ba wayar ta ta sake kara dalin ta galla mata uwar harara sai da na ce faki saka ta a silent safra waye wannan yake damun mutane da tsakar dare haka ta ja karamin tsaki gami da sauka ta karasa ta ɗauko ko damuwa da duba sunan mai kiran ba ta yi ba ta ɗauka Safra kam kallanta take tana murmushi kawai ganin dalin ɗin masifa za ta yi wa mai kiran. Muryarsa ce ta saka jikin dalin ɗin yin sanyi duk zafin namar da huci da masifar da ta taho sai ta gagarayi har kafafuwanta suka kasa ɗaukar ta sai da ta yi wa kanta matsuguni akan kujerar miro ɗin gudun kada ta faɗi domin muryarsa ma kaɗai na karyar mata da zuciya gami da sanya ta cikin wata kasala da shauƙi na daban Arifat a ɗaya ɓangaren ya furta alhamdulillah cikin daɗin zuciya jin an ɗauki wayar wanda a zatansa safra ce ya ɗaura da faɗin Habibti ina fata ba laifi na yi ba aka ki ɗaukan wayana nan ma ta yi shiru ya ci gaba. Safra ya ja sunan a hankali wanda har tsakiyar kan dalin wanda take ji kamar ita ɗin yake kira. Safra ina miki matsanancin so tun ba yau ba don Allah ki bani amsa ta Safra. Dalin kawai sai ɗumin hawaye ta je na gangarowa daga kuncinta masu zafi, zuciyarta ta yi baƙi tana mata suya. Ta daskare a gurin jin kalaman da Arfat ke faɗi. Ba ta yi aune ba wayar ta sulale daga kunnen nata ta tarwatse a kan tiles. safara ce ta ɗago tana kallon dalin ɗin da ta juya mata baya jin wayarta a ƙasa. Subhanallahi shine abin da safaran take faɗi tana ƙoƙarin sakkowa ta ga abin da ya samu dalin ɗin. mai sauraro bar mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Ide kawai gaskiya ce sai na faɗe ta ko ba za su so ba. Wani san mai da ruwa abincika za a gane manufata.